hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da sha biyar ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2017 sha biyar ne? sha shida ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 147 daga cikin jerin giyar son karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da al'amura da al'adu da tafarki da tsarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziya duba zuwa ga cewa ya rubuta wannan littafin alhalin yana halin tafiya kasar makka inda ya je aikin haji daga garin suna na dimashq sham nesa da littafansa da iyalansa da sauran kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi za mu tashi a inda malam yake cewa wa ta'ammal kaifa shtaqqa lin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min wasfihi ismani mutabiqani li ma'anahu yana mana magana akan sunaye da ma'anoninsu da abin da ya dace da abin da bai dace ba wajen sanya wa mutane suna yace wa ta'ammal tsaya ka lura ya kai mai karatu kaifa shtaqqa للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وصفه اسماني يد أكا تاغا ومنزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga siffarsa ta kasancewarsa mai hamdala da yabo abin yabawa abin ainihin jinjinawa izuwa gare shi aka zaɓa mishi sunaye guda biyu mutabiqani lima'anahu waɗannan sunaye guda biyu sun dace da ma'anarsa wahuma ahmadu wa muhammadu sunayen su ne ahmad da kuma muhammad salawatullahi wa salamuhu alai fa shi annabi alaihi salatu wassalam li kasarati ma fihi min as-sifati mahmudati muhammadu saboda yawaitan siffofi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake da su na abin a yaba mishi saboda halayen shi na kirki halayen da ake mishi ainihin yabo a kansu ake sa mishi albarka ake cewa madalla to ya zama muhammadu salawatullahi wa salamuhu alaihi li sharafiha wa fadliha ala sifati ghairihi ahmadu waɗannan siffofin kuma kasancewa su sun fi na kowa sun ɗara na kowa sun fi na duk sauran halittu nagarta to shi ahmadu ne fartibatul ism bil musamma irtibatul ruhi bil jasadi dacewar da waɗannan sunayen na annabi sallallahu alaihi sallama suka yi da shi kanshi manzon Allah din da zatin shi kamar dacewar da ake samu ne tsakanin jiki da ainihin ruhi ta yadda in babu jiki ruhi baya zama inda babu jiki jiki mara kyau ruhi baya zama a cikinsa lazimtar da suke da juna kafin a samu rayuwa haka aka samu lazimta tsakanin juna tsakanin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan sunaye nashi masu kyau guda biyu waɗannan sunaye in kun tuna a can baya mun yi maganganu a kansu a can farkon littafin lafazin Muhammadu daga ainihin Hamada yuhammidu fa huwa muhammadun ismul maf'ul ne daga hammadahu ya yawaita an yawaita yaba mushi ana ta yaba ana ta yaba to sai zama muhammadu ma'anan muhammadu shine wanda yake shan yabo wanda ake ta yaba mishi ismul maf'ul ne na ainihin hammada shi kuma ahmada hu ahmada wato mafi cancanta a yabe shi kenan wanda ya fi kowa cancanta a yabe shi shi ne mai da sigan ahmadu alawa zane af'alu na tafdi ina fata mun gane wannan waɗannan a can baya mun tattauna sosai game da su insha Allah malam ya ce wa kadhalika hu, sallallahu alaihi wa ala wa sallama haka yadda annabi alaihi salatu wassalam ya sanya wa abu jahal alkunya li abil hakami bin hisham bi abi jahali abul hakam ibn hisham wannan kasar gumin kafiri daga cikin manyan kafiran makka daya daga cikin wanda suka sawa manzon Allah karan tsana akan karantawarsa da wa'azinsa a makka wanda Allah ya kawo ƙarshen shi a sanadiyar yakin badar wannan babban kafiri da ake cewa abul hakami manzon Allah ya mishi lakabin alkunya ta Abu Jahal kunyatan mutabiqatan liwasfihi wa ma'anahu sai ya zame mishi alkunya wacce ta dace da siffar shi da kuma ma'anarsa da irin aikinsa wa huwa ahqqul halki bi hadhihi alkunya wannan mutumi wannan babban kafiri ya fi kowa dacewa da irin wannan alkunya wa kadhalika takniyatullahi azza wa jalla li abdil uzza bi abi lahab haka abdul uzza shine dan uwan dayan kenan abu lahabi wanda Allah subhanahu wata'ala ne da kanshi ya kira shi da suna Abu Lahabi a cikin tabbat yada Abi Lahabin wata wannan Abu Lahabi to shi ma ya dace da wannan suna saboda mugun aikinsa ya dace da suna mummuna irin aikin nasa kama ka lamma kana masiruhu ila narin zata lahabin yadda ya zama wato makomarsa izuwa ga wata wuta ce zata laha ana iya karantawa da fataha akan ha'un a ce laha bin ko kuma da ɗauri a ce lah bin kamar yadda ake cewa shama'un da shama'un da naharun da kuma nahrun da ana faɗin haka ma'anan lahab ita ce wuta wacce babu hayaki kwata-kwata ta riga ta gama ruruwa kenan babu hayaki da zai rage mata kaifin zafi da ƙonawa ita ce wuta lahab Allah ka tsare mu daga barinta kanat hadhihi alkunya alyaka bihi wa awfaqa malam yace wannan alkunya ta dace ta makalkale a wuyan wannan kafiri Abdul Uzza wa huwa biha ahqu wa akhlaqu shi ma ya cancance ta sun dace da juna kamar ainihin tub da taya malam yace walamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam almadinata wasmuha yathribu la tu'rafu bi ghairi hadha al-ism yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi hijira daga makka zuwa madina sai ya tarar da wannan gari na madina sunan shi yathribu la tu'rafu bi ghairi hadha al-ism ba a santa da wani suna ba sai wannan malaman tarihi kamar su da suke faɗi game da sunayen garuruwa da wurare wanda galibi irin wannan labaran zaka ga legend stories ne asatir ne a ce sunan gari kaza daga sunan wane kaza ne kaduna a ce daga jam'in kada ko kaduna ba ga suke cewa ba zazzau daga sunan wata mata ce sarauniya daura haka eh, har ko ina za ka ji irin wannan taɗin akan sunayen garuruwa da anguwanni da ƙasashe da al'adu da yarurruka da makamantansu wasunsu suna da asali amma tsawon zamani an caccanza labaran an kakkara an rarrage wasunsu kuma tsabaragen zuƙi ta mallaci ina fata mun gane wannan ba za ka iya tabbatar da su a tarihance ba to haka suka ce game da yathriba cewa bayan wato a wargajewan wannan wannan dam na saddu ma'ari da Allah ya ba da labari laqad kana li fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimalin kulumin rizkin lahi zuwa ƙarshe da Allah ya ce fa'alsana alaihim sailal la'arim muka aiko musu da ruwa wanda yake mai wargaga komai wa baddalnahum bi jannatayhim uku zawati ukulin khamatin wa aslin wa shay'in min sirrin qalil dogo kisa ce sananniya ibnu kathir ya fassale ta a cikin ainihin wato albidayatu wan nihaya to da wannan garin ya samu matsala da mutanen garin suna cikin jin dadin da ba taba ganin irin shi ba kamar aljanna yadda malaman tarihi suka ba da labari to da suka shiga cikin kunci da bala'i sai wannan ya tirsasa musu suka yi ta kaura suna barin garuruwansu to daga cikinsu akwai su ƙabilu da ake cema al'amalika su sune suka yi ƙaura suka dawo suka zauna ƙasar madina a cikinsu akwai wani mutum mai suna yasrib bin qaniya ibnu mihya'in da ɗan uwan shi Haibaru bin qaniya bin mihya'in haka suka ce wannan suka ɗaya kafa garin yathrib ɗaya kuma ya kafa garin khaybara kuma mun gane kamar da ake cewa wane ya ji ya kafa daura wane ya kafa kaza wane ya kafa kaza duka da irin waɗannan yau wasileja abuja wacece da makamantansu ko duk haka irin wannan labaran da kake jin dai ana faɗa to wannan suna cewa daga asalin shi kenan al-imamu yaqutul hamawi ya bada wannan labari a cikin littafin mujamul buldan haka ainihin ibnu khaldun a cikin littafin shi al-muqaddima wallahu a'lam sannan akwai kuma waɗanda suke ganin cewa yasriba yana komawa ne ga ma'ana ba ga sunan wasu shaksiya ba ta shaksiya ba a'a ga ma'ana na at-tasrib wanda at-tasrib shine abin nan wahala ko barna ko ko ko zargi ko kuntatawa kamar da Allah yake cewa la tasriba alaikum al-yawm yan uwa annabi yusuf yau ba za a zarge ku ba ba za a aibata ku ba ko kuma ba za a yi muku wata barna ko wani cutarwa ba to garin ya kasance kamar da ya tabbata a hadisin bukhari kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu zo mu ji malam zai takaita mana wannan a nan. gari ne mai wuyar zama yana da kamar a ce wani yanayi mummuna ko yana da kamar an magarin baki ko a ce gari ne wanda yake shu'umi mutanen garin suna yawan zazzabi rashin lafiya masassara ba ya iya zama a garin to shine suke nufi da yasri wallahu ta'ala ala manzo Allah sallallahu alaihi da yazo yi addu'a Allah ya kauda wannan bala'i kuma ya canza mu garin suna zuwa al al-madinatul nabawiyya wannan shine sunanta a tarihi a zamani ne na yanzu aka canza ake cewa al almadinatul munawwara amma munawwara bai da asali a tarihanci yadda manzo Allah ya kiyata shine almadinatun nabawiyya wallahu a'lam malam ya ce a wasmuha yathribu la tu'rafu bi ghairi hadha al-ism bi tayyiba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ya canza sunan ya mai da shi tayyiba kamar yadda bukhari da muslim suka ruwaito a cikin ainihin uh, sahihain haka al-imamu abu dawuda at-tayalisi shi ma ya ruwaito a cikin musnadinsa daga ainihin wato sahabi jabir dan samura radiyallahu anhu da kuma sahabi Abu humaidin asa'idi a cikin riwayan ainihin wato Bukhari da Muslim kenan malam ya ci gaba da cewa lamma zala anha ma fi lafz yathrib min at tasribi bima fi ma'ana tayyiba min at-tib ya canza mata suna bayan canza abin da ke cikin ma'anar garin na tasribi da addu'ar da yayi zuwa ga ma'anar tsayiba ana cewa tsayiba ana cewa ɓaba ana faɗin haka gari ne da manzara sai islam ya canza mai suna zuwa ga haka ɗin ya ce istahaqqat hadal ism sai garin ya cancanci wannan sunan wazdadat bihi tsayiban akhar kuma garin ya ƙara wani daɗi bayan daɗin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Anas yake cewa cikin hadisin Bukhari da manzan Allah sallallahu ya zo Madina ta yi haske ta yi daɗi su ne 'yan yara da suka dinga rawa suna tsalle suna ojiyo-jiyo suna murna daɗi ya zo alkhairi ya zo ya ce ran da kuma manzan Allah sai islama ya rasu ya ce gaba ɗaya fa'ankar na an fusana gaba ɗaya sai muka kamar ba mu ba ne kamar ba garinmu ba ne kamar ba da gaske ba ne hankalinsu ya tashi hankalinsu ya fita a jikinsu saboda rabuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa radiyallahu an anasin wa an ghairihi min as-sahaba fa athara tibuha fi istihqaq al-ism sai wannan daɗin nata ya yi ta'asiri wajen cancanta sunan wa za da ila tsibiha a ƙara mata daɗi zuwa ga daɗi kuma har yau da ake rayuwa babu garin da ya kai madina daɗi a duniya babu garin da ya kai ta alkhairi babu garin da ya kai ta falala dangane da makomar imani a ƙarshen duniya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa imani zai zai na ɗaiɗaye ya na ɗaiɗaye kamar yadda macijiya take na ɗaiɗayewa da ta koma ramunta a ƙarshen wuni haka imani zai koma ainihin Madina inna ma dai akwai mangaru da malamai suka yi tsakankanin at-tafdil bainal madinati wa makka magana mafi mafi inganci shine masallacin makka ya fi masallacin madina falala amma garin madina to ya fi garin makka kuma gani masallacin makka ya fi masallacin madina falala shi masallacin to ga wanda suka dauka duka makka masallaci ne kaga duka makka ta fi madina kenan falala <laughs> to ga wanda kuma suke ganin iya masallacin ne falala suka ce amma shi garin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal madinatu khairul lahu madina ta fi musu alheri to kowane gari ta fi shi alheri yanzu a matsayin gari kenan amma a matsayin masallaci to makka ta fi wannan dai taɗi ne na malamai da suke don tantance abubuwa wallahu alam eh kaga har mawaki ma yana cewa Allah kai ni madina mutuka walamma kana lismul hasan yaqtadi musammahu wa yastad'ihi min qurbi qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayin da ya kasance suna mai kyau suna mai daɗi yana hukunta yana hukunci akan abin da aka kira sunan da shi kuma yana jawo alheri ga mai sunan ya kusanto da shi قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده sai Allah manzo Allah subhanahu wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yake kiran wasu kabilun Larabawa a sa'ad da yake kiransu izuwa zuwa ga tauhidin Allah da bautawa Allah yace da su ya bani abdullahi inna Allah qad hassana ismakum wasma abikum ya ku dangin abdullahi Allah subhanahu wata'ala ya kyautata sunanku da sunan mahaifinku fandur yace kalla ka gani kaifa da'ahum ila ubudiyatillahi bi husni ismi abihim yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kiraye su zuwa ga bautar Allah ta hanyar amfani da kyakkyawan sunan mahaifinsu wa bima fihi min al-ma'ana al-muqtadi lid-da'wa da kuma abin da ke cikin sunan na ma'ana wacce ke hukunta kiransu zuwa ga bautar Allah din subhanahu wata'ala wa ta'ammal asma' as-sittati al-mutabarizina yawm badr malam ya sake cewa tsaya kuma ka kalli sunayen mutum shida din nan waɗanda suka yi kokuwa a farkon yaƙin badar suka yi mubaraza a farkon yaƙin badar uku daga ɓangaren kafiran ƙasar makka ƙuraishawa uku kuma daga ɓangaren ainihin musulmai muhajirai 'yan ƙasar makka waɗanda suke madina kamar yadda ƙisa ta tabbata a cikin sayul bukhari da manzala sallama ya zo ya ja daga ga kuma kafirai su ma sun ja daga kuma suna cikin tsabaragen alfahari da ji da isa cewa yau sun samu opportunity sun samu dama da za su murkushe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi da jama'arsa sai suka fito da ainihin wato shaiba da Utba da Walid go shaibatu da Utbatu wa da kanini da kuma alwalidu walid ne shi kuma ga Utbatu alwalidu walid Utba da shaiba da shi kuma Utba din suka fito ma'ana da wa da kani da kuma ɗan ɗaya a cikinsu suka fito suka ce muhammadu in ka isa ka turo mazaje mu gwara da su ana faɗin haka sai wasu daga cikin ansarawa suka miƙe suka fito sai suka ce waɗannan kuma su waye sai mu ne su wane wane suka ce ba ma san faɗa da ku a turo mana ƴan uwanmu na jini da su za mu fafata sai manzo Allah ya ce ma Aliyu da ah, abin nan Hamza da abin nan ubaidatu ibn al-harith ibn abdul muttalib ko cewa ku tashi ku je ku kara da su kamar yadda kowa ya sani a wannan kissa musulmai suka ci nasara akan su duk da shi ubaida an ji masa rauni a wannan karawa amma da hamza da aliyu nan take suka buge abokan karawarsu to yace kalli waɗannan sunan yace fakana kaifa qatadal qadru mutabaqata asma'ihim li ahwalihim yawma idin yadda kaddara Allah ta hukunta sunayen waɗannan kafirai ya dace da matsayinsu na kafirci ka ji sunansu fakanal kufaru a cikin kafira akwai shaibatu furfura kaga tsufa kenan lalaci ko akwai utubatu mai ataba zargi dan baya ga dangi shine ataba utuba walwalidu da kuma dan mutsili shine walid wato mai rauni kaga dukkaninsu sunaye ne waɗanda suke ba sa nuni zuwa ga wani ƙarfi ko jarinta ba su dace da mahallin yaƙi ba salasatu asma'in min ba'asi sunaye guda uku wanda suke da alaka da rauni falwalidu lahu bidayatu da'af in ka ji an ce alwalid dan karami shine kamar dan yaro da aka haifa mai rauni wa shaybatu lahu nihayatu da'af ita kuma furfura ita ce karshen rauni da ke zuwa mutum bayan ya tsufa kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa Allahu alladhi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba kaji yanda malamai na sunna suke fitar da istinbati daga abin da kai ba za ka taba tunanin shi ba Allah ya ce Allahu alladhi khalaqakum min da'afin ana karantawa da da'afin ko du'ufin idan ka ce du'ufin to raunin jiki kenan aka ce da'afin raunin zuciya wanda ke da alaka da imani ko taurin rai haka al-imamu al-khalil bin ahmad al-farahidi imamun nuhati wal ya faɗa da haka a cikin ƙura'u wanda suka karanta da fataha irin asim da hamza asim da hamza suna karantawa da da'afin yayin da kuma irin su ibnu kathir da nafi'u da kisa'i da abu amr da ibnu amir suna karantawa da du'af shi ma a hafsu yana karantawa da du'uf a matsayin nashi ikhtiyarin ba riwaya daga malamin shi abin nan asim ba ko to da aka za a fassara wannan ba'af da aka kawo aka maimaita shi har sau uku kowanne na kira yana fa'idantar da a harshen larabci cewa kowanne daban ne min ba'afin sun ja'ala min ba'afin sannan kuma sun ja'ala min ba'adi kuwatin ba'afan duka waɗannan kowanne daban-daban ne saboda maimaita su a nakira da aka na farkon nan sai malamai suka ce Allahu allazi khalaqakum min ba'sin ay min nutfatin aw min turabin raunin na farko shine digon maniyi wanda ake dasa halitta da shi a cikin mahaifa ko kuma asalin ƙasa da aka halicci uban mutane daga ita annabi adam thumma ja'ala min ba'di ba'afin min ba'di ba'afin sannan ya sanya bayan wani raunin wanda ba wancan na farkon ba min da wancan ne sai a ce min ba'd ba'af da bayan wancan raunin min ba'd ba'afin bayan wani rauni to shine raunin jinjiri bayan an haife shi ai kaga jinjiri ko dan yaro mai tsitsi mai shan nono shi ma mai rauni ne wata halitta ce take helpless bai iya kanshi komai sai dai kuka kawai da da ainihin wato jiran ya ga me zai faru thumma ja'ala min ba'di quwwatin kaga shi ma wancan bayan karfi na ja'ala min ba'di da'afin quwwatan aka sanya mishi karfin da mutum ke samu bayan ya gama wannan ƙuruciya ta farko ya gama rayuwa ta infancy din shi dan jinjiri zai samu wani karfi kaga yaro ya ta guje-guje baya gajiya ya kai ya kawo to wannan karfin farko kenan wanda yara suke da shi nan, mun gane thumma ja'ala min ba'di quwwati sannan bayan wani karfi daban wanda ba wancan ba shine karfi na balaga falamma balaga ashuddahu wastawa kaga wannan karfin ko ba irin karfin yaro bane ko mun gane to bayan wannan karfin kuma sai Allah ya kawo wani ba'afa sabon rauni shine ash-shaykhuha ƙarfin da ke biyo ba raunin da ke biyo bayan ƙarfin da ake samu daga shekara arba'in zuwa sittin watakila sannan mutum zai zama wa kuma yi rabu ila arzalil umri kai ya alama min ba'da ilmin shay ya zama tsoho dattijo abin da yake iyawa da yanzu baya iyawa bai iya sauri bai iya magana bai iya faɗa wani ma har bai iya ma tunani mai kyau kaga ya samu rauni bayan karfi ko wa sannan kuma sai furfura ta biyo baya shine karshen rauni kenan ina fata mun gane wannan jama'a to kaga a cikin wannan aya aka samu duk irin sunayen nasu shaiba gashi nan shine karshen rauni abin nan kuma walidu kuma shi kuma shine farkon rauni wa utba min al-atab shi kuma utbatu daga al-atab zargi fadallat asma'uhum ala atabin yahillu Haga kaga sunayen suna nuni zuwa ga zargi da zai auka musu shine Allah zai zarge su da kafirci wa ba'afin. da kuma raunin da yanaluhum zai riske su za a ci nasara a kansu wa kana aqranuhum minal muslimina a yayin da su kuma abokan gwara wasu daga cikin musulmai aliyun wa ubaidatu wal harith akwai aliyu akwai ubaida akwai kuma al harith wannan wahami ne ya samu malam ibnu al-qayyim Allah ya gafarta mishi cewa sunayen aliyu ne da ubaida da alharis a yadda sunayen suke aliyu ne da hamza da kuma ubaidatu binul harif ibnu abin abdul mutallim kamar yadda al-imamu abu dawud ya rawaito ubaida binul harif binu abdul mutallim da kuma hamza binu abdul mutallim da kuma aliyu binu abi talib dukkanin su jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam radiyallahu anhum thalathatu asma'in tunasibu awsafahum sunaye ne guda uku wanda su suka dace da ainihin siffofinsu da aka ambata wahiyal ulu kaga aliyu daukaka musulmi ya su samu daukaka kenan sannan kuma wannan ubaidatu ubudiyya suna cikin aiki na bauta Allah wasa'i alladhi huwa al-harf da kuma aikin da suke na kokari fa'alau sai suka samu daukaka alaihim akan kafiran bi ubudiyyatihim sakamakon bautar da suka yi wa Allah ta hanyar jihadi wa sa'ayhim fi harfil akhirah da kuma kokarin da suka ta fama suna yi na neman lahira ma kana lismu muqtadiyan li musammahu yayin da ya zama shi suna yana nuni zuwa ga abin da aka kiraye shi da shi wa mu'assiran fihi kuma suna yana ta'asiri akan abin da aka kiraye shi kana ahabbul asma'i ila Allah maqtada ahabbal awsafi ilayhi sai zama mafi kyan sunaye zuwa ga Allah shine sunan da aka hada shi da siffar da Allah ya fi so ka abdullahi wa abdurrahmani mun ji a cikin hadisin al-imamu muslim cewa suna mafi soyuwa zuwa ga Allah shine abdullahi da abdurrahman waɗannan sunaye guda biyu saboda ainihin wato ubudiyya zuwa ga Allah da ubudiyya zuwa ga arrahman waɗannan guda biyun sunayen Allah guda biyun nan Allahu da arrahman su ne sunaye mafiya ainihin daraja da ɗaukaka da mafiya nuna alaƙa tsakanin Allah da bayinsa alaƙa ta rahama daga bayi da suke nema zuwa ga Allah da alaƙa ta bauta da Allah yake so bayi su aikata abdullahi to bayin Allah abin bauta abdurrahman to bawan Allah Allah da ke tausaya ma bayi da haka an ka kalli lafazin Allahu shine suna wanda yake nuni zuwa ga ilahantaka bautar Allah wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah duk wani zikiri da zaka ko ambatan Allah zaka tara akwai sunan Allah a cikin sunan Allah Allahu akbar ne a cikin sallah subhanallahi walhamdulillahi a cikin tahiyya ne attahiyatu lillahi azzakiyatu lil koyaushe ana ambatan Allahu Allahu Allahu me Allahu Allah abun bauta wanda ake zuciyarka za ta makalkale da bauta masa ina fata mun gane wannan sunan ar kuma wanda yake yatadammanu kamal rahmatillahi ta'ala bi ibadi yana dauke da ma'anar cikar rahama Allah ga bayinsa kamar yadda Allah yake manzo Allah yake faɗa cikin hadisi a cikin hadisin Bukhari da Muslim lokacin da aka kamo bayi wata mata ko tana tana ta kaiwa tana kawowa tana neman ɗanta jinjiri tana ganin shi kawai ta fusgo shi ta fara bashi nono ba ta tunanin halin ma da ake ciki ko kuma wannan kallon tsarakin ta ko wani abu da manzo Allah ya gani ke cewa lallahu arhamu bi ibadihi min habihi bi waladihi wallahi Allah subhanahu wataala yafi wannan matar tausayin danta tausayin da Allah yake bayin sa yafi na wannan matar take wa danta haka al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Umar dan Khattab radiyallahu anhu Kalli kuma arrahmanu rahmanu 'alal arshi stawa Faɗin Allah arrahmanu Allah mai rahama maɗaukaki ne akan al'arshi kullum Allah yana tutiya da rahamarsa wa rahmati wasi'at kulla shay'in manzo Allah kuma a cikin hadisi yana cewa inna qulubar rahmani baina isbi'aini ko usbu'aini min asabi min min asabi rahman lalle wato zukatan bayin Allah a cikin hadisin muslim kenan suna tsakankanin yatsu guda biyu daga cikin yatsun Allah kallibuha kayfa yasha'u haka a cikin addu'a eh inna qulubal ibadi ko ah, baina isba'ayn min asabi'ir rahman jazakumullahu khaira haka kuma a cikin addu'a da bai za suke cewa rabbana wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilma Allah Ubangijinmu wanda eh, rahamarsa da iliminsa ya game komai, da haka Allah yana da rahama wadda take shafan kowa kuma har a taron alkiyama rahama Allah ita ce siffa da ta sa bayi su tsira ba wai bautarsu ko yawan aikinsu ko kyan aikinsu ko daɗewarsu a cikin bauta ko a duniya ba rahama Allah kamar yadda Manzala Allah yake cewa babu wani bawa da zai tsira illa an yi da Allahu bi rahmati sai in Allah ya lullube shi da rahama aka ce hatta kai yace hatta ni baya da zai bawa ya tsira ba da rahama Allah ba da inda za a ce ne ma da gaske ya yi aiki yayi tauhidi yayi kaza to a kirga ayyukan da yayi a mai sakamako gwargwadon aikin irin da ake maki misali a duniya a ce akwai makin skin ba wanda ya samu aljanna ko kuma koda ya samu sai a ce to a kirga aljanna ta iya shekarun da ya a duniya kowace shekara ɗaya da shekara ɗaya lahira kaga kenan bayan shekara 65 kawai sai a fitar da shi amma kaga ilal abadin abadi za a shigar da shi ko duk haka baya da ra'ayi wani ya tsira in ba rahama Allah ba babu yadda ra'ayi, sai dai rahama ta Allah da haka a cikin rahama Allah subhanahu wataala kamar yadda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim da al-Imam Ahmad suka fitar daga ainihin wato sahabi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Abu Sa'id yake cewa a ranar al-Qiyama Bukhari ya rawaito wannan da fassara ma'anar fadin Allah ainihin wato yauma zahalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha to wannan wajen wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wata taran sukara wa ma hum bisukara ranar da mace mai ciki zata haife cikin lokacin haihuwarsa bai yi ba kuma zaka ga mutane kamar ƴan kwaya kamar sun sha giya kuma ba giya suka sha ba manzo Allah sallallahu yake cewa idan aka tashi alkiyama Allah zai sa a nemo annabi Adam sai a ce an baka sanarwa ka je ka kwashi rabon wuta daga cikin 'ya'yanka sai ya ce ya Allah menene rabon wuta sai a ce mishi a cikin kowace dubu ka raba 'ya'yanka gida dubu dubu kowane dubu a matsayin kashi ka ɗauki kwaya ɗaya ka kai aljanna ɗari tara da duka 'yan wuta ne idan mutane suka ji wannan sanarwar manzo Allah ya ce shikenan a daidai lokacin sai mace saboda tsabar tashin hankali sai mace mai ciki ko ta haifi cikinta sai yaro kankani kawai ya farfara saboda bala'in tashin hankalin wannan sanarwa kawai shi sahabbai su ma da manzo Allah ya ba su wannan labarin sai ya ce sai aka ga mai ya ce cewa sai hankalin su ya tashi har abin ya bayyana a fuskokinsu su sai manzo Allah ya ce musu ai ba ku san yadda za'i ba ai ba ku kadai ne wai mutanen nan musulmin zamanin nan ba ana nufin mutanen duniya ne tun daga farkon duniya a karshe su za a cakuɗa a yi wannan kashin sannan kuma ku a cikin mutane ba ku fi kamar bakin silin gashi a jikin fatar farin bujimi ba ko farin silin gashi a jikin fatar bakin raƙumi ce kuma sannan hadda ya jujo ma juju za a hada wanda su kuma zallan kafirai ne dukansu to ta yi sai an sa ya juju ma juju guda kamar 85 ko sai a dauko wasu kafirai kuma a jona sai a sa musulmi daya kashe sai a ta zakulo mu musulmai Allah ka sa mu tsira so wannan dai a cikin rahama Allah da zai yi ma bayin shi wanda suka yi imani rahama Allah tana da faɗi jama'a da haka kaga da Allah ya zo zai kirayi bayi masu laifi sai ya danganta su da irin waɗannan sunayen ya ce ibadi ko zai kirayi bayi masu bauta sai ce wa ibadur rahman ina fata mun gane dan yayi nuni zuwa ga rahamarsa to da haka waɗannan sunayen guda biyu ana so a yawaita sanyawa mutane su abdullahi da abdurrahman ina fata mun gane wannan ba wai ai ta sa mutane wasu sunaye can daban ba jama'a wanda ba san asalin su ko kuma kura za a dinga sa musu sunaye za mu bi mu ji ba a so a dinga sa mutane Abdul Dabbar Abdul Qahir Abdul irin waɗannan sunayen masu nuna azaba sunaye Allah waɗanda ba sa nuna eh, rahama suna ishara zuwa ga azaba ko narkon da Allah yake mutane da sunan mutum Abdul Jabbar dole ka ganshi wani yi haka <laughs> ko mun gane <laughs> bala ya ci gaba da cewa ah, wa kana idafatul ubudiyya ila Allah wa ah, ila ismillahi wasmir rahmani ahabba ilayhi min idafatiha idafatiha ila ghayrihima sai zama danganta sunaye a ce abdullahi da abdurrahmani a wurin Allah to yafi fi son haka fiye da a ce sunan mutum abdulkahir gashi ce kalkahir kama a ce sunan wani abdulkahir wa huwa alqahiru fawqa ibadi Allah shi yake da qahariya wato yake da tirsashe akan bayinsa abin mamaki kamar da ibnu hajar yake faɗa babu wani sahabi mai irin wannan suna sahabi babu sahabi mai suna abdul qahir ya baya cikin wato tafarkin salaf kenan ko mun gane zamu zo mu karanta masail daga littattafai kamar akalla guda uku in mun kai karshen babun nan dan mas'alar sunaye mas'ala ce da kullun ana tambaya akan ta za mu karanta daga fathul bari na ibnu hajarin a babukan da ya magana a kan sunayen Allah da babun da Buhari yake cewa babun lillahi mi'atu ismin illa wahida a cikin ainihin kitabul da'awat in ba na manta ba mujalladi na goma ko na sha ɗaya na fathul bari sai mutane su je su duba da kuma littafin sharhul qawaid musla na na na na usaimin da littafin mu'jamu manahil alfaz na malam bakar abu zaid da za mu ji daga waɗannan akan sunaye wajen abduwa ne abduwa ne muhuyiddini da makamantansu ƙadil ƙudati da wasu sunaye waɗanda ake sanya wa mutane na al'adu kuma shin ya halasta a sa mutum suna wanda ba larabci ba da wani yare can daban kamar da hausa ko da yarbanci ko da fallanci eh, a ce sunan shi tanko ko sunan shi tilde ko sunan shi adebayo ko sunan shi eh, kanu misali kuma musulmi kaga ba larabci bane ai ko ko ya halasta ko bai halasta ba zaka ji maganganun da malamai suka yi akan waɗannan insha Allah da haka to alqahir anan kawai yazo a cikin alqur'ani wa huwal qahiru fawqa ibadi to ana ana sawa mutane irin wannan sunan amma ba shi aka fi so ba haka alqadir da, da Allah yake cewa huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban to kaji sunan yazo ne dan nuni zuwa ga azaba to ba a so a sa mutum wannan suna wa huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yulbisakum shi'an wa yudhika ba'dukum ba'sa ba'd ah babu wani mai suna irin haka a cikin sahabbai Abdul Qadir har ila yau babu amma dai Abdul Qahir akwai shahararren malami Abdul Qahir Jurjani malamin balaga ko shahararren malami ne sunan shi kenan Abdul Qahir al-jurjani haka abdul jabbar a cikin sahabbai an samu akalla mutum guda biyu ko uku masu wannan suna akwai abdul jabbar bin abdul harif al-judaisi akwai kuma ah, kamar yadda ya a cikin isaba akwai kuma abdul jabbar bin shihab wanda shi akwai sabani ma wasu na ganin sunan shi abdullahi ne wanda shine kakan Ibn Shihab bin Zuhri kamar yadda ya ba da labari a cikin littafin al'isaba ɗin kuma ya karkata zuwa ga cewa sunan shi ne abdullahi ɗin haka yake a cikin al'isaba ta ibn hajarin da al'istiaf fi marifatul asab ta ibn abdulbari da littafin usdul gaba fi marifatul sahaba na ainihin wato ibn al'asiri aljazari wallahu ta'ala a'alam a karanta littafin mu'jamu Mana yi alfaz kamar da muka ishara zuwa gare shi wannan yana nuni zuwa ga su sabai suna ba da muhimmanci wajen kallon irin sunayen da ya kamata su sanya wa ƴaƴayensu da kuma ainihin wato abubuwan ƴaƴayensu da jikokinsu zaka ga akwai Abdullahi da Abdurrahman da yawa a ciki amma wasu sunayen waɗanda ba waɗannan ba to ba sa yawan sanya wa ƴaƴansu su to abin da zamu zo mu karanta shine na farko tukunna ma sai an tantance sunan sunan Allah ne yana daga cikin sunayen Allah kyawawa ɗin tukunna don a cikin wannan jeren giyar za mu zo makaranta akwai masailu sosai game da waɗannan sunayen wannan jeren giyar idiraji da kuma ittirabin da ya faru game da su da kuma wasu sunaye ne waɗanda suke an yi ishtiƙaƙin su daga siffa ba su zo da suna haka kai tsaye ba da kuma wasu wanda suka tabbata waɗanda kuma ba sa ciki ah, kamar inna laha hayyun sitirun. wannan ya tabbata a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i da al-Imam uh, Al-Baihaqi uh, Sheikh Al-Albani a cikin Irwaul Galil ma ya tabbatar da ingancin sa inna Allaha hayyun sittirun kaga kuma wannan sunayen ba sa cikin 99 haka akwai irin al-Jalilu yana ciki kuma hadisin shi bai inganta ba za mu zo dai mu ji bayani akan waɗannan insha Allah daga baya in mun kai ƙarshen waɗannan gabobi to da haka tukunna a tabbatar ma sunan da za a sa wa mutum din ya tabbata sunan Allah ne tukunna a bisa ka'idojin da malamai suka faɗa kuma ka duba littafin alqawaidul musla ainihin wato ah, allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah malam ya ci gaba da cewa fa Abdurrahmani ahabbu ilayhi min Abdul Qadir a ce sunan mutum Abdurrahman ya fi soyuwa zuwa ga Allah fiye da a ce sunan shi Abdul Qadir wa Abdullahi ahabbu Ilaihi min Abdi a ce kuma sunan mutum abdullahi ya fi kyau fiye da a ce sunan shi abdurabbi wa haza li ta'alluƙan ta'alluqa alladhi bayna abdi wa bayna allahi innama huwa al-ubudiyatu domin dangantake da ke tsakanin Allahu Allah mahalici da al'abdu. ita ce ubudiyya bauta al-mahdha tsantsagwaranta wa ta'alluƙun lazi baina. bainallahi wa bainal abdi bir rahmatil mahaba Haga wancan al abdi bainallah bawa izuwa ga Allah bauta nan kuma Allahu wa bainal al'abdi. wato daga Allah daga Allah zuwa ga bayi to alaƙar rahama daga bayi zuwa ga Allah alaƙar bauta kuma gane fahiyar bir rahmatil mahaba fa rahmatuhu ah, rahama Allah kana wujuduhu wa kamalu wujudihi ta kasance samuwar rahamar da cikar rahama Allah wa rabbukumur Rahmanu. Allah ubangijin ku mai rahama Allah ubangiji mai rahama yana da cikakkiyar rahama wadda ta game dukkan bayi wal ghayatu allati awjadahu li ajliha an yata'allaha lahu an yuta'allaha lahu wahdahu mahabbatan wa khawfan kuma Allah ya samar da wannan rahaman ne manufar samar da rahama Allah dan bayi su bauta mishi shi kadai suna masu ƙaunarsa ƙaunar rahamarsa da tsoron azabarsa raja wa raja'an da suna masu fatan samun shiga a wurinsa wa ijlalan da kuma girmama shi wa ta'aziman da ganin daraja Allah fa yakunu abdan lillahi wa qad abadahu bima fi min ma'anar ilahiyya sai zama shi bawa na Allah yana bauta wa Allah ne da abin da ke cikin sunan Allah na ma'anar allantaka ɗin allati yastahilu an takuna li ghairi wanda wannan ma'anar da wannan daraja da wannan cancantar abota masa din baya taba yiwa wani Allah ya same ta walamma ghalibat rahmatuhu ghadabahu yayin da ya zama kuma rahama Allah tarin jayi fushin Allah wa kanatir rahmatu ahabbu ilayhi min al-ghadab kuma Allah ya fi son yayi rahama fiye da fushi ya fi son rahama fiye da fushi kana abdurrahmani ahabbu ilayhi min Abdulqahir? sai zama Allah ya fi son a ce sunan bawansa abdurrahman fiye da a ce sunan bawansa abdul a danganta bawan zuwa ga rahama wacce ta rinjaye fushin Allah azabi usibu biha man asha wa rahmati wasi'at kulli shay rahama Allah ta, ta mamaye komai dan haka har kafirai har waɗanda ba sa bauta wa Allah har waɗanda suke cikin saban Allah Allah yana game su da rahama ta ya ba su rayuwa da lafiya da dukiya da wadata da hankali ta ba su dama kuma su dawo cikin hayyacinsu su tuba duk yana musu rahama in sun tuba kuma ya gafarta zanuban gaba daya ya kauda kai gabarin su tun anan duniya kenan sannan ranar alkiyama kuma ya musu rahama mutuka sun cika da imani duk wani yana cikin rahama da Allah yake mabayi wanda take game komai da kowa da dukkanin ababen da suke cikin ainihin wato duniyan nan daga cikin bayi da talikai da masu rai da marasa rai kowanne yana buƙatuwa zuwa ga rahama Allah da ainihin ainihin tausayin Allah yayin da shi kuma Allah bai buƙatuwa zuwa ga komai nasu komai da mutane suke da shi Allah bai buƙatuwa zuwa gare shi su ne suke da buƙata zuwa ga Allah wa al ghaniyyu rahma shi Allah shine mawadaci kuma ma'abocin rahama su kuma bayi su ne masu bukata wannan shi sa Allah ba shi da mata ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da ɗan uwa don duk waɗannan ababe ne na bukata mutane sukan bukatu ne zuwa ga mata saboda su samu ainihin wato abin da za su kuma zuwa gare shi na natsuwa ta ɗan adam da bukatuwa wadda za ta mishi abinci wadda ta kula da 'ya'yan shi wadda zai yi kwanciyar aure da ita wadda ta haifa mishi 'ya'ya tare mishi reno da sauransu yana bukatuwa ne zuwa ga 'ya'ya saboda ya kalle su ya ji daɗi ƙwararsu ainihin in ya girma ya tsufa su taimake shi su ciyar da shi ko su biya mashi bukatun da yake iya biya ko bai iya yin su su taimaka mai su ji ƙayyin shi in ya rasu su masa addu'a duk waɗannan bukatu ne to Allah da bai bukatuwa ya zuwa ga wannan gaba ɗaya za ka shi ta bai bukatuwa ya zuwa ga ɗa ko mata to haka Allah bai bukatuwa ya zuwa ga bautar da bayi suke su ne suke da bukatuwa ya zuwa ga bautar saboda bautar da dukkanin mutanen duniya za su wayi gari su zama dukkaninsu masu imani irin mala'iku wannan ba zai ƙara wa Allah komai a cikin mulkinsa abinda da babu ba da dukkanin mutanen duniya za su wayi gari masu kafirci irin fir'auna da hamana wannan ba zai rage Allah a cikin mulkin shi da komai ba kenan in sun yi alheri zai koma gare su ne idan ma sun yi akasin alkhairi su za su haɗu da bala'in da zai ja musu shi akasin alkhairin Allah ya tsare mu na'am abdul qahir ne al qahir wa huwa ibadi wasu na cewa abdul to za mu zo ma magana akan insha Allah akwai maganganu da yawa akan waɗannan lafuzza eh, ya qaharu ko faslun malan yace ga wata gaba walamma kana kullu abdin mutaharrikan bil iradati wal hammu mabda'ul irada wa yatarattabu ala iradatihi harakatuhu wa kasbuhu yayin da ya zama cewa kowane bawa mutaharrikan bil irada yana motsi ne da ainihin iradarsa wal hammu mabda'ul irada ya zama kuma niyya da zai mutum zai saka a zuciya ta yin abu ita ce mafarin motsinsa da niyyarsa wa ya tarattabu ala iradatihi harakatuhu wa kasbu sannan wannan niyyar tashi ta zuciya a ƙarƙashinta ne yake yin duk wani motsi da kuma duk abin da zai samu a duniyan nan daga motsinsa da ƙoƙarinsa da kai kawansa zai samu ne idan ya motsa kana asdaqal asma ismu hammamin wasu muharifin? sai zama mafiya gasgatuwar sunaye waɗanda suke gasgatuwa a kan bayi shine hammam mai ƙoƙari da kuma harif wanda yake wato mai noma ko mai ƙoƙartawa a bayan mun manta mu ambaci cewa waɗannan waɗannan sunayen wannan lafazin cewa astaquha haris wa hammam basu zo a cikin lafazin al-imam muslim ba amma dai sun inganta idh yanfaku musammahuma an haqiqati ma'anahuma yayin da ya zama ma'anar waɗannan sunayen baya taɓa rabuwa da asalin haƙiƙanin ma'anarsu walamma kana al-mulku a lillahi Almulku mulku al lillahi wahdahu yayin da ya zama mulki na gaskiya to na Allah ne shi kadai babu wani wanda yake da mulki na gaskiya sai Allah wala mulka alal haqiqati siwa babu wanda yake da wata sarauta ta haƙiƙanin gaskiya sai Allah dan duk wanda ya sarauta na farko za ta shuɗe sannan babu wani mutum da ya taba sarautar duk duniya a ce duka tana karkashin shi ba taba samun wannan mutane uku ne ake cewa a tarihin duniya sun taba attempting haka kuma su ma ba su cimma nasara ba akwai alexandra wadda ake ce mashi alexandra the great akwai wannan shugaban kafiran na na tatar shine jenkins khan shi ma ya taba wannan attempt din sai kuma a nan nan kusa hitler adolf hitler shugaban 'yan nazi na kasar jamus wanda ya kokarin siya mallake duniya dukkanin su ba wanda ya kai ga haka mallake duniya ma kadai ke sannan a inda mutum ma ya mallaka iya inda ya mallaka za ga yana mulkin kuma a cikin wanda suke kashin shako yan adawa wanda ba su yadda da mulkin shi ba haka bane wanda ba su yadda da mulkin shi ba kuma suna jayayya da shi wannan ko a cikin gidanka ne sai ka samu haka <laughs> to kaga babu wani mulki kenan na gaskiya wanda za a ce da gaske ne mutum yana da ƙahariya akan na ƙasa da shi kana akhna asmin sai zama ƙarƙashin haka suna mafi ban takaici suna mafi muni a wurin Allah wa awda'ahu suna mafi wulakantuwa inda Allah wa agdabahu sunan da Allah ya fi fushi da shi ismu shahan sha sarkin sarakuna wannan asalin lafazi ne ba farisi ba larabci bane ma'anan shi ai malikul muluki sarkin sarakuna wa sultanis salatini shugaban shugabanni babban sarki mai sarauta akan sarakuna Allah baya son wannan sunan fa inna zalika laysa li ahadin ghairillah wannan sunan babu wanda zai iya samun wannan sunan sai Allah fa tasmiyatuhu ghairuhu bihadha min abtalil batil da haka kiraya wani Allah da wannan sunan na daga cikin ƙarya mafi zama ƙarya na daga cikin barna mafi zama barna wallahu la yuhibbul batil Allah kuma baya son barna da haka Allah baya son wannan sunan وقد الحق ب وقد الحق منني بعض اهل العلم كو ko wasu daga cikin malamai sun jona wannan bihara da wannan sunan qadil quda a ce ga wani wai sunan mukamin shi alƙalin alƙalai da zamu zo mu ji maganganu ƙarin tafsilat akan waɗannan wa qala malaman suka ce laisa qadil qudati illa man yaqdil haqqo huwa khairul fasilin babu wanda za a ce mishi alƙalin alƙalai sai wanda yake hukunci na gaskiya hukunci na ƙarke wanda babu afi babu zalunci babu wanda zai ce ba a kyauta mishi ba shine Allah kenan wa huwa khairul fasilina kuma Allah ne mafi alkhairin masu raba gaddama wanda za a yi hukuncin da kowa zai da cewa an raba gaddama ba zai ga an cutar da shi ba a yayin da ku anan duniya mafi yawan hukunce hukuncen da alƙalai suke ko da gaskiya ne to ba dole bane parties din su yadda cewa gaskiya ne da haka ma akwai dama na appeal da ɗaukaka ƙara da dama ta yin muraja'a da dama ta yin jayayya ma akan hukunce-hukuncen ko wannan wasu malamai sun yi magana akan ainihin wannan lafazin allazi idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah wanda ya hukunta abu sai ya ce to abin ya zamo nan take sai ya zama wannan lafazin a zamanin Harun ar-Rashid sarkin musulmi khalifan Bani Abbas rahimahullah a zamanin ne ya kirkiro ofis na musamman kuma ya baiwa Abu Yusuf al wannan babban malami ba Hanafi din Allah ya gafarta Shi shine farkon mutumin da ya rike wannan mukami shine pioneer Qadir Qudat a tarihin musulunci shine farkon wanda ya rike alƙalin alƙalai to ma'anar abin shine alƙali wanda shi ba shi da kotu amma yana da ofis wanda anan yake appointing alƙalai da musu promotion da tsara musu salari da komai kama a yanzu mu iya cewa attorney general kenan ko of the federation ko chief justice ko wani abu makamancin haka alkali wanda shi mai yin aikin ji da alkalai kama yadda a civil service akwai chief mai ake ci mishi ma abin da eh, eh, chief of staff ko kaga shi ma'aikacin ma'aikata ne sai a ce babban ma'aikaci ko head teacher malamin malamai ko mun gane wato officer mai kula da su to a lokacin abin da ake nufi kenan amma daga baya sai ma'anar ta faɗaɗa sai ana bata wannan ma'anar mai faɗi cewa ai alƙali wanda zai iya hukunta su kansu alƙalan ko kuma ya fi kowa iya alƙalanci to sai malamai suka kyamaci wannan sunan amma wasu malaman suna ganin idan an yi ƙaidi aka ce alƙalin alƙalan makka ko alƙalin alƙalan daula kaza ko alƙalin alƙalan zamani kaza suka ce babu laifi za mu zo mu ji wannan daga ainihin malam bakar abu zaid insha Allah a littafin mu'jamu manahil alfaz so sai ya ce wayali hadha lism fil karahati wal qubhi wal kadhibi sunan da ke biye da wannan wajen kyamatarwa abin kyama da muni da kuma ƙarya da ake faɗa a cikin sunan a ce da mutum sunan shi sayyidun nasi wa sayyidul kulli wa laysa zalika illa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khassa ba a ce ma kowa sayyidina sayyidin nasi ko a ce sayyidul kulli shugaban kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan akwai maganganu game da shi saboda laysa ala itlaqihi an samu nassoshi da suka zo suka yi nuni zuwa ga halascin fadan shi da kaidi kamar yadda al-allama Usaimin ya bada fatwa da kuma shi wancan littafi na mu'jamu manahil alfaz na doktor Bakar Abu Zaidin Allah ya gafata musu gabaki daya duba zuwa ga cewa Qur'ani ya zo da shi cewa misali wa alfa ya sayyida ha ladal bab da kuma faɗin manzo Allah sallama inna ibni hadha sayyidun a cikin hadisin Bukhari ko da kuma hadisin qumu lisayyidikum shi ma yana cikin Bukhari da da wal husainu sayyida shibabi ahlil janna kamar yadda al-imamu ahmad da tirmidhi suka rubuta da isnadi tabbatacce da kuma abubakrin wa umaru sayyida kuhuli ahlil janna al-imamu tirmidhi da al-imamu ibnu majah sun fitar da wannan da isnadi tabbatacce ina fata mun gane wannan cewa abubakar da umar sune shugabannin dattawan aljanna Hassan da husaini sune shugabannin matasan aljanna dukkaninsu wannan falala ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma da yace ma Hassan inna ibni hadha sayyidu wannan dan nawa sayyidi ne zai hada mini kan al'umma ta wata ranar an yi rikici wannan ya daga cikin ainihin karama da alamatun nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya faru a tarihi amul jama'a ko shekara ta 60 bayan hijira da aka yi rigima tsakanin ainihin mutanen Sham da mutanen Iraki sayyidina Hassan shine yayi murabus daga mukamin sa wanda hakan ya jawo haduwar kan al'umma da haduwa akan shugaba guda daya shine Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhuma to waɗannan lafuzan su suka yi nuni zuwa ga halascin faɗin sayyidu amma da ƙaidi zuwa ga wasu mutane Sayidu shibab sayidu kuhul ha kamar mijinta kenan zamu zo mu ji bayani ma akan wannan game da sakaye sunan mutane ina matsayin sakaye sunan mutane manya shugabanni malamai sarakuna dattawa malamai sukan ce kuma hadda miji mijin aure ba daidai bane irin abin da mata suke ta dinga ce mijinta kawai idi ko ado ko shehu ko labaran ko dan dan jimmai tana faɗan sunan shi haka gaya wannan ba daidai bane dole ne yana daga cikin ainihin girmamawa ta nemi mishi suna na girmamawa alkunya ko wani suna da ke nuni zuwa ga mutuntawa mai gida ko malam ko alhaji ko dattijo ko baban wane ko baban wance ko yallaɓai ko kuma irin na 'yan boko ko my husband my daya suwiti da makamantansu ba ka 'yan boko suke yi ba amma za ga matan mu na wasu ba ruwansu kawai sunanka wane kawai kabiru kawai sunanka kabiru haka za su dinga faɗa ma a gaban yayanka har yayanka ma su dinga kiranka da sunanka kawai ba su san cewa kai baban su bane malamai za mu ji sun yi magana akan wannan sun yi magana akan ainihin kiran sunan malamai ba a ce malami kawai a ce mashi kawai wani sunan shi gatsan haka ba a faɗan haka ba daidai bane sawa'un malamin islamiya ne malamin allo ne malamin boko ne mai wa'azi ne mai da'awa ne malami ne mai karantawa ba a faɗan sunan malamai kasa sai an duba abin da al'ada ta hukunta wanda bai saba ma shari'a ba a kira su da shi irin alagafata malam ko akar makalla ko makamantansu kama a gullara laraba su ce ya aba fulanin ko ya sheikh ko ya ustazana ko makamantansu ba a faɗin sunayen malamai haka gatsar haka shugabanni waɗanda suke na addini ko na siyasa ko na anguwanni kamar sarakuna da masu anguwa da 'yan siyasa da sauransu ba a cewa kawai a ce kawai nasu suna wani gwamna ne ko a dinga cewa nasu ko wane ba daidai ne a dinga faɗa musu suna na mutuntawa duk wani yana cikin yana cikin katun da zamu ji insha Allah anan gaba kana duk waɗannan kuma kaga mutane suna waɗannan sabanin abu wataƙila saboda ba sani ba ko kuma saboda yanayin rayuwa da da aka samu kai a cikin raina juna wallahu ta'ala a'la to yace to kaga da haka akwai wani malami da ya shahara ma ana ce mishi ibnu sayyidin nasi ko al-ya'muri muhammad bin muhammad ibn muhammad ibn sayyidin nasi al-ya'muri mai littafin uh, uyun al-asar uh, wa funun al-maghazi wa shama'il wa siyar littafin yan tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a karni na 8 ya rasu hijira shekara 734 kamar shekara 700 da shekara 4 kenan zuwa biyar a yanzu ibn sayyidin nasi al-ya'muri babban malami ne ya rayu ainihin wato ya rasu a wannan lokaci mutumin kasar misira ne to dai ba daidai bane a ce sunan mutum sayidun nasi amma ana ce mashi sunan shi sayidun shabab ko a kabilatu fulan ko shugaban suwa ne irin yana ce shugaban samari a cikin siyasa ba ana yi ba a cikin malamai ba za ka an ce shugaban malamai samari ko akwai wannan mukamman yanzu a kungiyoyi eh, da makamantansu Eh, shugaban malamai haka ake cewa ne shugaban malamai samari ko shugaban matasa malamai ko alamomi malamai ga dai shi dai ban san ka abin sosai ba wal kullu wa laysa zalika li illa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khassa kama qala kama yadda yace ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakhra Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ni ne shugaban ƴaƴan Adamu gaba ɗaya to wannan mukamin manzon Allah ne jama'a wanda duk ya sa wa kanshi haka to yana ja da manzon Allah kenan to kaga ko wannan ya riga ya faɗi yace ni ne shugaban ƴaƴan Annabi Adamu mutane gaba ɗayan su a ranar alkiyama wala fakhara ba cika baki bane ina faɗan yadda abin yake ne haka al-Imam al-Bukhari fitar da wannan riwaya a cikin as-sahih din cikin cikin kitabu akhbaril anbiya da al-Imam ah, al-Imam Muslim shi ma ya fitar da shi haka nan al-Imam at-tirmidhi da ibnu maja dukkanin sun fitar daga sahabi abu huraira radiyallahu anhu cikon hadisin wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhara wa ana awwalu shafi'in wa mushaffa'in ko mushaffa'in ko wa ana awwalu shafi'in ni ne farkon wanda za a baiwa ceto wa mushaffa'in kuma farkon wanda za a cita Allah da kanshi zai cici manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fitar da shi daga cikin wato wannan tashin hankalin a ce shi ya zo ya ci gaba ma da aikin ta mutane an karanta da mushaffa'in kenan hadisi ne tabbatacce wanda yake sananne mashhuri Allah ka samu a cikin cita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yajuzu li adin qattu an yaqula an ghairi kada wani ya sake ya ce ma wani can daban innahu sayyidun nasi wa sayyidul kulli kar ka sake ka kira wani da wannan sunan ballantana kuma kai a ce ka kira kanka da sunan ka ce wai kai sayyidun nasi ne ko kuma sayyidul kulli kama la juzu an kula kama yadda bai halasta a ce ma wani innahu sayyidu waladi adam bai halasta ka ce ma wani ba ballantana ka ce wa kanka ina fata mun gane wannan sai malam yace faslun ga wata gaba walamma kana musammal harbi wal murra akraha shay'in lin nufusi wa aqbahaha indaha yayin da ainihin wato ya zama a a cewa musammal harbi abinda ake kiran yaƙi da shi wal murra da kuma abinda ake kiran ɗaci da shi akraha shay'in lin nufusi yaƙi da abu mai ɗaci da zaran an ambace su zuciya ba ta jin daɗi ba abu ne mai daɗi ba tun daga sunan da zaran an ce yaƙi to ba za ka jin natsuwa a tare da kai ba da zaran an ce ɗaci ba za ka jin natsuwa tare da kai ba wa aqbaha inda abubuwa ne na kyama a gurin mutane kana aqbahul asma'i harban wa murra to sai zama su ma za a su da irin waɗancan irin sayyidu din irin ainihin wato malikul muluki irin shahanisha duk sai a ce kuma to harbu da murra su ma suna cikinsu. in mun lura duk ana nuni ne zuwa ga ma'anarsu wani ko da ma'anar mai daɗi ce to amma mutane ba su cancance shi ba kamar sayyidu kaga sayidu ai ma'ana ce mai daɗi dan mai ma'anar sayidu ar almaliku al-maliku ash-sharifu al waɗannan sune ma'ani na sayyidu alfadil fadil ko azauji kamar kaman wancan fa alfa ya sayyidaha ai zawjaha din ko kaga ma'ana ce mai kyau to haka irin da muka ji game da aflahu za mu zo mu ji anan da fulaihu da najihu ma'ana ce mai kyau amma sai zama akwai rashin ladabi a cikinsu ko rashin cancanta to haka shi kuma murra da, da harbu su kuma ma'ana ce tun asali maras daɗi to wannan rashin daɗin ma'ana shi yasa aka ce kar a sa mutane kana aqbahul asma'i harban wa murra sai zama sunaye mafiya muni sune harbu da murra wa ala qiyasi hadha A bisa kiyasi aka yi analogy da waɗannan hanzalatu wa hazin hanzala ne guna maɗaci wannan abin da ke cikin ƙwarya idan an fasata, ko guna za ka ga abu ne mai ɗaci har kana jin warin hamamin ɗacin ba sai ka ɗanɗana ban kai kusa da shi sai ka ji ɗacin shi sai kuma hazan baƙin ciki wa ma ba da abin da yayi kama da su kama a ce tsinanne a ce sunan yaro tsinanne ko barawo a sa ma yaro suna barawo ko barauniya ko yar iska kaga duk waɗannan sunaye ne masu munin ma'ana ko ko ko mara albarka ko shedan ko ko ko abin nan tsinanne irin irin waɗannan sunayen waɗanda an ji su an san muguwar ma'ana ce kaga ba wanda zai mafarkin sa waɗanshi wannan sunan duk iya shege mutum kuwa to wanda zai farki ya sama dan shi irin wannan sunayen wa ma addara hadhihi al-asma bi ta'siriha fi musammayatiha yace babu abin da ya kai waɗannan sunayen cancanta da su ta'asiri akan abin da aka sanya musu da mutum zai yi ganganci ya sa wa dan shi irin wannan sunayen zai ga mugun tasiri daga sunayen a halayen yaran idan suka taso kama asaras muhazan alhazuna fi sa'id ibn al-musayyib wa ahli baiti kamar yadda muka ji a baya sa'id dan musayyiba da labarin cewa sunan kakan shi hazan yayi tasirin sanya musu ninkufarci da bakin ciki da shi da sauran zuriyarsu da dangin gidansu wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya kokarin ya canza mai sunan sai ya ki yace shi ba zai canza sunan da baban shi ya sa mishi kuma cewa an mai da sunan shi Sahal ai Sahal suna ne da zai nuna kai wani wato abu ne mai laushi da kowa zai iya takaka yana son sunan shi ne wanda kowa in ji zai ji tsoron shi yana so ne a ce sunan shi kamar an ce sunan ka gundumi ko mai karfi ko mugu kaga kowa ji sunan zai kiyaye ka ko ko bai ganka gundume mai ba to ya musu a ce sunan shi hazan wanda duk wanda ji sunan zai kiyaye shi sai wanda Allah ya kyale mushi daga nan sai ya samu matsala ta ainihin zuriyarsa suka zama watan sunan na musu na sanya musu wani kamar abin nan kamar wani abin nan damuwa da kunci a cikin zuciya suka zama suna samun wannan yanayin Allah ya tsare faslun malam yace ga wata gaba walamma kana anbiyau sadati bani adam yayin da ya zama annabawan Allah sune shugabannin ƴan adam a cikin kowace al'umma annabin al'ummar yana matsayin shugaba ne jagora gare su yana matsayin wanda ke jin su zuwa ga hanyar Allah ya tsiratar da su daga hanyar shaitan wa akhlaquhum ashrafu al akhlaq halayensu su ne halaye mafiya daraja shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umushi umarni da cewa yayi koyi da su ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi bayan da Allah ya lissafo su yace waɗannan Allah ya shiryatar da su ka bi su. sannan kuma Allah ya mushi ainihin wato gwami da sauran ulul azmi minar rusuli ko yace wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli kai hakuri da cutar wadda kafirai suke maka kamar yadda annabawa mazowa girma ɗin nan suka haƙura su ne Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa da kuma shi cikon na biyar shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam waɗannan su ake cewa ulul azumi minar rusuli manya-manyan janar-janar a cikin annabawa kenan ina fata mun gane wannan wa amaluhum asahhal a'mali ayyukansu sune ayyuka ayyuka mafiya nagarta dan ma'asumai ne Allah ya katange su daga kuskure ko barna ko son zuciya ko rafkannuwa duk abin da suka aikata na bauta Allah da sakon Allah da kawo annabtar da Allah ya ba su kawo to suna aikata shi ne cikin isma cikin katangewar da Allah ya musu daga sabo ko barna ko ainihin samun tasgaro ko takaitawa waɗannan irin manyan mutane da Allah ya zaba kanat asma'uhum ashrafal asma sai da sunayensu sunaye ne mafiya ɗaukaka mafiya daraja da haka a sa mutum suna a ce sunan shi adam ko nuhu ko yusuf ko yahya ko zakariya ko zulkifil ko isa ko ainihin salihu ko makamantansu daga cikin sunayen annabawa wannan suna ne maɗaukaki jama'a ina fata mun gane wannan fana dabar nabi sallallahu alaihi ummatahu ila tasammi bi asma'i sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ainihin kwadaitar da al'ummarsa izuwa ga at-tasammi bi asma'i. sanya wa ƴaƴaye sunayen annabawa kama fi sunani abi dawud wan sa'i anhu kama yadda yanzu a cikin tafin sunan ta abu dawud da sunanta ta al-imamu nasai daga shi manzan Allah din sallallahu alaihi wasallama ta hadisin abu wahab al-jashmi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tasammau bi asma'il anbiya wancan dai hadisin ne na hadisin inna habbal asma'i ila abdullahi wa abdurrahman to sai ya zo da wani ƙari a farkonsa na cewa ta sammau bi asma'il anbiya a cikin riwayin al'imamu abu dawud da al'imamu ainihin wato al'imamu annasa'i da wata riwaya kuma ta al'imamu bukhari a cikin adabul mufrad sai dai isnadin wannan riwaya da ta zo da wannan ƙarin isnadi ne wanda bai tabbata ba saboda a cikin isnadin akwai aqil bin shabib wanda malamai suka ce majhuli ne amma an samu al'imamu ainihin muslim ya fitar da wata riwaya da take zama shahidi ga wannan ta ainihin riwayan sahabi wato al-mughira bin shu'ba wanda yake cewa innahum kanu yusammauna abna'ahum yusammauna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum sun kasance suna sanya wa ƴaƴaye sunan annabawa da salihan bayin da suka gabace su sannan akwai riwaya har ila yau a cikin adabul mufrad wanda wani yake ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same suna Yusuf ya same suna na Yusuf alaihi salam shine Yusuf ibn Abdullah ibn Salam sahabi ne yake cewa sammani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Yusufa wa aq'adani ala hijri manzo Allah ne ya sa mun suna da aka haife ni ina dan karamin yaro ya sa mun suna Yusufa kuma ya zaunar da ni akan cinyarsa wa masaha ra'asi ya shafa ainihin wa masaha ala ra'asi ya shafa kaina kaga waɗannan shahid ne guda biyu a aikace da suke nuni zuwa ga cewa sahabbai suna yin haka kuma dukkaninsu ingantattu ne wancan muslim ya fitar da shi wannan ma isna da shi ingantacce ne amma da riwaya umarni cewa ta sammau bi asma'il anbiya to asali lafazin kaga sai dai a ce ya zama sahihul li ghairihi kenan duba zuwa ga waɗannan riwayoyi ko a ce hasanul li ghairihi duba zuwa ga waɗannan riwayoyi da suka zo da tabbatar da haka kuma idan muka bincika tarihin sahabbai da ƴaƴayensu ka samu sunayen annabawa birjik a cikin sunayensu suna sawa ƴaƴansu da jikokinsu da ainihin a makamantan waɗannan ina fata mun gane wannan da haka jama'a sanya sunayen annabawa abu ne mai kyau sanya sunayen bayin Allah salihai daga cikin shahidai da malamai da abdalu da hujjafai da waliyai ina fata mun gane wannan jama'a to sunaye ne masu kyau sunayen mutane na kirki ya tabbata ma sahabbai suna yawan sa wa 'ya'yansu sunayen shahidai wanda aka kashe a cikin jihadojin da suka yi irin su a Ja'far irinsu irin su Mus'ab dan ga akwai sunayen sahabbai yaya da suka biyo baya yayan sahabbai da suka biyo baya da yawa an sa musu sunayen waɗannan shahararrun shahidai ɗin. to haka kuma sunayen manya-manyan bayin Allah a cikin sahabbai irin Abubakar da Umar da Usman da Ali da Talha da UbaidulLah da Khalid duk waɗannan sahabbai yana daga cikin ainihin alkhairi a dinga raye sunayensu da sunayen malaman musulunci wanda suka biyo baya irin su ainihin sa'id ibn musayyib din irin su malik irin su abu hanifa ahmad ibn hanbal shu'ba ibn uyayna ga sunan har zuwa zamanin da muke rayi malaman kwarai kwamandojin jihadin musulunci shugabannin musulunci na alkhairi manyan malamai manyan magabata na kirki iyaye sirikai da sauransu duk yana da kyau a dinga maimaita sunayensu wannan duk ya tabbata a cikin ɗabi'ar magabata amma ya zama sunan asali mai kyau ina fata mun gane wannan amma akwai wani mutum wanda aka sani ko da kana da wata alaka da shi zama sunan shi ba mai kyau bane kama a ce asalin shi ba musulmi bane kana da wani dan uwa ko mahaifi ko suriki wanda ba musulmi bane sunan shi kuma irin na kafirai a ce sunan shi Edward ko sunan shi Namadi in Namadi ake cewa kai na kasa rike wannan sunan ko sunan shi Okonko sunan wani dan iska nan da ake tafitar da shi me ake ce mene ina ma duka kanu ko ma dai yayin sunan shi ni ban iya rike sunan shi ba to kar a ce yanzu misali kana da wani dan uwa irin waɗannan kafaran waɗanda dan uwanka ne na jini ko sirikinka ko abokin harkarka to ba za ka sawa ɗanka sunan shi da yanzu musulunci ya shiga tsakani ina fata mun gane wannan dan har waɗanda aka shigo musulunci aka same su da irin wannan sunayen kafaran su ne muka ji annabi ya ta canza su abdul uzza abdul wani abdul wani ko wasu sunaye masu ɗaci ire iren wannan hazanu da waye din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta canza waɗannan sunayen zuwa ga sunaye masu kyau ko wanda suke sun su alkhairi wallahu ta'ala alam yace walau lam yakun fi dhalika min al-masalih illa annalisma al-isma yudhakkiru bi musammahu za a sanya sunan koda ya zama maslahar kawai shine sunan ya dinga sa ana raya ambatan wancan da ya shuɗe ko mun gane akwai mutane da dama sun shuɗe a cikin tarihin musulunci ko can baya ko nan kusa amma manta da su saboda babu wani abu da yake zama simbol na tuna sunansu babu wani gari ko wata makaranta ko wata cibiya ko wani masallaci ko wani eh, education foundation ballantana wasu ɗaiɗaiwa mutane da aka sa wa sunansu da aka ba a tuna su gaba ɗaya ba a tuna su sai a zo sai a dinga sanya sunayensu don yi ambatansu ce ko da wannan kadai ya isa maslaha saboda duk sanda aka kira wannan yaron da sunan shi sai a tuna wane ne sunan shi wanda bai san sunan ba ma sai ah, wannan sunan ba sai a ce ai sunan asali sunan wane ne a tarihin musulunci shi ma yaron sai a ga mai a ce kai mai sunan wane ne kai din nan mai sunan wane ne wani babban malami ko wani babban sahabi ko wani babban tabi'i ko wani babban shahidi a cikin musulunci sai a ce mishi sunanka Khalid sunan wani babban kwamanda ne a musulunci kaji kaji tarihinsa sunan ki hafsa sunan wata babbar malama ce a cikin sahabbai ko mata manzo Allah sai kuma tsiyarwa ne sunanka kaza ga asalin shi ina fata mun gane wannan jama'a ko da a ce babu wata maslaha sai wannan kadai to maslaha ce da ita kanta ta isa a sanya ma ainihin 'ya'ya suna a madadin shi wa ya ta alluka bi mu'anaku kuma zai hukunta ma'anar ta zama an an samu alakantuwa tsakanin asalin ma'anar da da da sunan lakafa bihi maslahatan ma'a ma fi zalika min hifzi asma'il anbiya wa dhikriha da wannan kadai ma ya isa ainihin wato maslaha tare da abin da ke cikin haka na ainihin wato kiyaye sunayen annabawa da ainihin wato tabbatar da ainihin ambatansu a cikin mutane abinda malamai dai suka yi ta dabdala shi shine bai wa mutane mukaman shine aka sa mutum suna abubakar ko zai zama shi ma shi kenan ya zama Siddiku aka sa mutum suna umar ko shi kenan ya zama faruku aka sa mutum suna musa shi kenan ya zama Kalimun Lahi aka sa mashi isa sai a dinga ce ruhun Lahi wannan magana mafi inganci ba za a kira mutum da wannan ba sai dai kawai a kira shi da suna umar ko a dinga mushi fatan shi ma ya ɗau hali ko da zai samu wani rabo a cikin irin gamdakatar da umar yake da ita da riko da addini da tsayuwa akan gaskiya da adalci amma shi ba faruku bane dan wannan wani mukami ne mai zaman kanshi haka khalidu shi ba saifullahi bane a ana fata dai shi ma da za a samu yadda zai zama wani jarimi na musulunci da an dace ina fata mun gane wannan khalil eh ibrahim a dinga ce mishi khalilur rahma ai wannan yafi komai ma eh, abin nan daukar Kano ban ga mu jama'a dan khalil din guda biyu ne ma kwata kwata daga shi ibrahim din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma zaka ji an ce ko sunan mutum ai halil da Hausa ma kenan ko halil eh har a manta abin nan din mutane suna irin wannan da yawa dan an zaka ji misali a Kano in ka ji ana ce mutum mai Kano to Abdullahi kuma kaga ƙarya ne dan wancan Abdullahi sarkin Kano ne shi kuma ba ba sarkin Kano bane shi wannan ɗaya ne daga cikin mutanen kano kawai ko haka a sakwata yin gaza an ce sunan mutum sahabi to abubakar ne to kaga kuma karya ne shi ma don abubakar shi kaɗai ya samu wani darajar izu ma fi lagari idai kulle sahibihi izu ma fi lagari la tahzan ko sahibihi na algar to kaga shi kaɗai ya samu wannan falala ko a cikin sahabbai to amma in ya zama kamar tafa'uli ne ko neman wani falala amma dai malamai suna kyamar wannan jama'a a tsaya iya sunan kawai wanda darajar da take ta'allake da sunan idan eh, yanzu misali ka samu danka sunan wani babban mejo na soja wani dan uwanku a ce babban soja ne shikenan shi ma sai a bashi riga mai aninai a ce shi ma ya zama mejo ba zai yiwu ba ko yana nan dai a matsayin sunan shi kawai wani wallahu a'lam sai malam ya ci gaba da cewa wa Allah tunsa kar kuma amince da sunayen wa an tuzakkira asma'uhum bi awsatihim wa ahwalihim ya zama sunayen suna tuna mana siffofi da halayen waɗannan bayin Allah na gari za ka jama'a mu kula da wannan wajen sanya wa ƴaƴaye suna kar mu zo muna sama ƴaƴayen mu suna kawai na yayi wanda suka bi duniya yanzu lil asaf musamman ƙasashen larabawa da kan muka zo mu karanta maganganu ka ji musamman malaman nan za su ta dandana a kan cewa babu kyau sanya wa ƴaƴaye sunaye na kafirai mu nan anan da sauƙi muna da raguwan al'adunmu masu kyau wa lillahi alhamdu. amma dai can aka nufa irin wannan yanayin ka kalli abin da 'yan boko suke amma kasashen larabawa musamman misira tunisiya lubnan suriya da makamantansu larabawa waɗanda suka sallama al'adunsu suka ɗauki na turawa za ga sunan 'ya'yansu yanzu irin na turawa ne sai ga ɗan balarabe sunan shi david ‘yar balarabe sunanta suza ko sunanta may ko sunanta esther da yawa suna nan har su girma kuma irin sunayen su kenan ba su da wani suna sai wannan ko kuma sunaye na kakale kaji ji kawai sunan mutum ahlam ko abdus ko ire-iren in dai ba suna da asali a musulunci ba to bai kamata ba jama'a dan wasu sunayen zaka tara ba ba na al'adun musulmai bane to haka kuma kabilu da suke sama yayin su suna su dinga bincika asalin sunayen da ma'anarsu a wannan yaran dan ah, magana mafi rajahantuwa shine ba dole sunan ka ya zama larabci ba da akwai mutanen da sunan su ba larabci bane kuma manzo Allah sai ya bai canza musu ba kamar sunayen annabawa wannan galibin su ba larabci bane sannan akwai irin Fayruz sahabi ne Fayruz ne Dailan sunan Fayruz ba larabci bane manzo Allah sai ya bar mashi haka Salman Salmanu al-Farisi sunan shi ba larabci bane sunan shi daga yaran su galibin waɗannan irin sunayen suna nan haka an samu wasu sunaye waɗanda ba wannan ba a cikin musulmai waɗanda ba na larabawa ba daga irin al'adunsu ko kuma ya zama kuda na larabawan ne mutanen da suka are su suka sanya a cikin yarensu kamar turkawa ko mutanen andalus sun ɗan canza wani suna wani yanayi a sunan kamar da mu ma anan muna yi amadi da ake cewa ai ahmad ne ko sai a ce amadi a wasu al'adu ko mamuda kaga mahmud ne sai aka yi tasirin wannan daurin ya kuma mamuda ko lahi da ake cewa ko ko mamma da suna nan da yawa irin haka zaka ji ire-iren su kaga duka an hausantar da su ne malam ku ne malama Hausa ka gyara mana idan na kuskure waɗannan ko an hausantar da su to babu laifi ina fata mun gane wannan to haka a ƙasar Andalus sun kuma suna sawa mutane suna sai su ƙara alif da lam maimakon abdu sai su ce abdan maimakon uh, zaidu sai su ce zaidan saboda a yaren wannan alif da nun ɗin yana matsayin tanwini a asalin yaren na na ƙasar andalus kafin su larabce gaba ɗaya yana nufin kamar da za a ce ne zaidun sai su ƙara da alif da nun ina fata mun gane wannan to ire-iren wannan ya faru ka ƙasar turkiya akwai sunaye da dama daga yaren turkiya da suka shige wa larabci irin su bik irin su abin nan abin nan atatur da makamantansu sun shiga cikin larabci da yawa kuma larabawa irin basha sunan sarki muhammad ali basha da makamantansu da waɗannan sunayen su ma malamai suna suna maganganu a kansu irin su zakiyu da makamantansu suna maganganu irin shadi duk sunaye ne na turkawa to kafin a sa su a san ma'ana su idan ma'anar mai kyau ce babu laifi idan ma'ana ce mummuna ko ta daskiya sai a yi irhaƙin su da waɗannan sunaye masu mummunan ma'ana ko ma'ana ta daskiya to haka a sunan Hausawa ma ko Yarbawa ko Nufawa ko Inyamurai ko duk wata kabila wadda ba Larabci ba in za a samu wani ɗa sunan to a tracing ɗin ma'anar shi in ma'ana ce mai kyau kyau tsaka-tsaki babu tazkiya babu munin ma'ana to wannan shine kaida game da shi akwai littafi da zamu ishara akan shi asamin nasu ko asma'un nasi wa ma'aniha zamu bi mu ishara akan su da littafai ire-iren waɗannan insha Allah waɗanda za a samu su bayanai kwatankwacin waɗannan a cikin su insha Allah wala ya dai to bar mu saurara nan tunda kan gaba ni dama sai Allah ya kanmu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah